وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inna bi ladi azu shi رمضان jira ne sallallahu alaihi wasallam ya kuma ci ya kuma ya ce ci mutum insha Allah bin karatu ne mu ne mun ya suratu yusuf wannan a yiki ne ayan shi ta bi ne gogo karatu ne kina ayan shi ta bi gutsuwa ai bata bane kan tambani kan mai annabi yusuf alaihi salam waje waziri na alamu ke ya masar fitar. a yuci nuna ba ku gwana ta wili na wayan tsari a ya gutu ba yawa ka tayi ne wasu gwagani a wuta bayan da daki a da bakuwa ne hmm, lokacin wuce za ta yi ne bebberu abin wuce shi daga kan'ani wani ba na ba ko shi bai gizi na abin wa annabi su fa hmm, in gici koya yara gobe ne to yi gyana shimbona abin duniya na amma kake na alibi su fawa da yi gano aga yi shi ya shi gani biyu amma bi da tumi na aga yi manca manca mu da masarai bai haci da wa ne yi kwa kin yi ba na wa bai yi ga gawa duba gobe aya si aya sai aka alali kawai bai na ga kuci shi bai alali ga yakin nan wuke bayawa da shi bai sai na ga gara ya gina ita ce adaba ko ce in ga ga da wani shi na bi su faru ba fi na shaba a masar alaye ni cewa shi ne itun cin gaya na kibin karatun bani kyugo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا وقال يا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال نبي يعقوب معظم بيجوب وني ato be ejude be ni to yegi ani bi yusuf na madini na nyina da ta tsamo na daga kana'ani wannan wai ga daga baniya ya yi gimishi la tadkhulu min babin wahid iga daga da ban yi ibn yumri ngai bani ta daga da masar goma wa kulumin min abawabin mutafarriqa iga ga da masaro idda ya baji kakai ngai daga da masar goma وما أغني عنكم من الله من شيء amma fa in kan bayan da cewa ya yi ware so kuma yanda ci dan baya ci ga da juro min kan kuwa in hukmu illa lillah hukunci ba ta yi tsokoro alaihi tawakkaltu Allah wuce ga mi keto wa alaihi falyatawakkal mutawakkil zani da keto da ki fata ta ta gurina Allah wuce ga keto ima na ya naga kitu za da ya bin mutu gurin da ala cin kitu na amma dị ayu wulawi ga ayan na ayu wani ji bayani ayun nan ayun na za shi dabo ayi na ya bu aga ba ya shawa ci cunle saboda wuce ga allaka da bai wuce ya wuce wuce ga allaka da kuma yin jijina da fi wani kuma ji faruwa gan zanen da ya yi nuna wanda daga sai in ga ke ka da ya yi nuna ya yi nuna biya sun ga wuce ke yin yi nan da ya yi nuna so wunde bambanci wunde adena turi be ya gayana ngune ala fassara bi ma'ana ya ga ya na zanu da saga na mutu ke gumu da sasa mu ke di amma ayinu ya da sasa mu mace ni wani su kune biya wuce na zanu ga yugo na wunde ga yin gondo cile wuce ma mu shawon ba ba ga ta alaka wani so ina nabi yakubu su da ya ejuji na da wani igin na yunga luba ci daga da masarar banyo a cika zane ne lo da na fata a can mai dupe da jibe lo abu da jiri ni ma ni ma wake da aji yana wala zana ga da didi na wala didi cani watakila ya gubi a tsoma ina wani bicu na da amun ga ga ga an ku min Allah mi shay mika waye mi ci aiwa so ko da ba ga da daga ce mika guwa in al hukm illa in al hukm illa lillah hukunci ba ta ya Allah ne kai ba ta ba to da annabi Yusuf ga ga bijin nan a lokacin ma ba da gani bai ku ba mu ne ku ku na ga guma ta budu da min dunihi illa asma'an samaitum wa antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan in al-hukmu illa lillah bale hukunci kwacin Allah wa yau na ne la tabbat wa la kabboya da kelille annabi Yusuf ya bayan da babu shi ga da ku yi wuta wala to yi gane zai yi imanci mun ga nan ga mu ce ga illa lillah lamba cita dama la hukunci cici a sai su ko su ko buji ga hukunci la bero a ci gaga alayhi tawakkaltu Allah wuce ga mi keto man ji ga annabi yakubu a ga ganin wala fetu su ya hasu mu ga tawakkaltu alayya alayhi tawakkaltu ga kanu da waga jaro majula shi jani ne na ma'ana ya ya ki me kpo mai dini fi gagan zandon da dabbo ne ke tube na nga ala la wuce ba ne ma'ana hasuru na dona bi ma'ana wani ya ladan ya e tube chi, na ya allawa e ne in dole za ki ke ma ya allawa ne wunya ebe mu lan wunya wuta wuce dabe gani da jaro majuru shi zo alayhi tawakkaltu ga mun ke bebe zumugo ci gama alayhi fale tawakkalu mutawakkiluna kuga ga fa fale tawakkalu mutawakkiluna alayya mun shiga <clears throat> ga kalitu aya ne je ga gabata ci tawakkulo min qur'ani wannan uslubu ne da na mu ibo Allah wa ga ga tawakkuli ibada wa zan don don da ake na kitsuna sai Allah <clears throat> misali kaji betan burko ya ta hukulo banda ta Allah tabaraka wa ta'ala ga suratu tagabulo <clears throat> Allah la ilaha illa hu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa ala Allah la shizo falyatawakkalul mu'minun suratu hashr ko innama najwa من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله سورة التوبة وكل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أشجع أشجع إذا أما الطائفتان من سورة آل عمران إذا أما الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون <clears throat> آية جنبياتنا كان دون ما جمعي جوال شلاتي جارو مجرور كافي alumu na alama na tawakkuli na ebu de bula ifado de ya hasu sai gogo waga ketu za ketu allahu ga ketu yin mutu allahu nan iza shi dabo rayuwa bula ya ketu kaga tutiya ga yin lo ba ci da fagan ala ya wuce ya dan bu a bici da shi kuna ile ga gaba na yi da na kalu ya masiba jawo amma a galu bilaya laya ku kya a kito laya ya kito yin ta ce ma allahu ko ji wa <clears throat> kama ya yi so koya ba na gado ku tuba ta ga kito a ma so wa kito kabo na akan waya ta tace hawa ba na ta ya waya waya wa mulki ji da zamu ga ga ga tsawo na ga keto amma Allah wa rawa keto alim don do keto Allah <coughs> mun zika ke mun eh, aya nan wai ji bayani yayi etin ayinu wannan aya mu ke bedo ju manji mai lama na ayinu ya nan ga aya yi wa iya kadu ladina kafaru la yuzlifuna ka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna na la majnun adaman ne ji fasarwa ci da ma'ana ainihi nan a ga zane ji kafirci nan anya ta ba la yusbi ko na ka da absarihim a ga wa nabi mukim asalu daga zalika aznaka a ga wata ya bici wa mukiyar wa ga mikin bi absarihim ko yana gidan wani lamma sani wa zikra lokaci na wo fifa ga qur'ani nan a wata ɓarɗe qur'ani nan wato a wafe ga gawar golo da inda wula majinu ina lan kun la ishari lo ba aya nan mai doku doku yi wannan labbe aya da yin tuba nan ga aya ayi mu shiga da nan mun wato al muhaqqiquna zai aji asaitu a a'a aya wa in yakadu alladhina kafaru wuce aya ainu ya aya dai wa kala ya bani ya la tadkhulu min babin wahid dai da baku bano ngai aya ainu kimalo aga bana waga culai ainu ya ji faruwa sai istijabu ga dabo bi ma'ana zambaci wani mun ga cile biyu na su ko na ma ya shawa wani yi ainihin ganci na ebo tsanani asada na wadda ya zanna na muga labata cawo zanna zanna caco ko caje ba biyu to a ganin ji faruwa ta a na biyu da kafirin da zina wajen istijabu ya lamara biyu man mafiya sai bago a laya na ya yayi ainiwa wai ya kado da na kafaru da rizmi ko naka a jaye gidan doji <clears throat> bi absarihim la yuslikunaka bi absarihim be yana gina duje ci buzi gina a cikin wani kin bi ma'ana ya ji gagaye wani yana wani bane wani yana gana a fecin duje ke gagaye ya zane ya kuma gana so kuta ya ayi mai allah wa allah ina yau don da muhimmanci sarai aya ne ga da ba ku da ne ya la bayanin ke gibe gurgurin fahimta eboye ne da zakin nufi musamman a ne ga ga aibe ga ogewa kimiyya aibe ga shi gina taimakin nufi aibe ga yi daga to aya ne ne kuɗi amfani a yi da na kama kama na wabayi na yaji shara lola maruci gina eboye da wani fe taimako yayi <clears throat> wani yayi kemi mace ne men si ye lo de ci masala non so bu wi ba o yo bay o qala ya bani ya la tanqulu min ba'di waqidin wa nqulu min abwabin mutafarriqa وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون to yadda ya gani na ayan nan ne wani ainu ainu muka anibiya ko biciyo ya jujo gaga gada da aka gada masaro da ya bani gada dama. mai zigai da hadisi ya da al bukhari hadisi na kuma da rabu na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani ainu haqqun wal ainu yaskimu a ga dai zai da bai ga batun da dai da yabo na ga ciwoli lokacin da su kuji nima wani a ci ciwoli bai ya sade wa ga shi ba dai annabi ga aci ne ji faruwa na gaskiyu yau takila a dingu ne ji faruwa ta kimi fiyoni ne amuru ba buye ga bayanu har ma waga ki zan da cin ji gai biyu lamar wuce na waga ya mutunci alala a cuci da mai bi ainihi na ake lura a jan ta bana yin sun sa muna hadisan sai wujanu shagiro annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi wana tazuru min zamu shagiru ma musyuti ga aktharu man yamutu min ummati ba'da qada'i llahi wa qadarihi bil aini annabi ga ko da ni ja cimina lumun gona su makadara su kuna shi jona ainu awa eh za an giza wa babu no agilan kalin tukal mai aktharu doku doku bi ma na ni ya ci da ayi na anabi ga mina da umar wana a doku gan akthar ya mutu min ummati ba'da qada'i layi wa qadrihi bil ayni hadis na ga ma'ana da zinar bada min sifat al hadis sai ai imam albani ga akthar ya mutu min ummati ba'da kitabillah wa qada'ihi wa qadrihi bil anfusi man jiga ma'ana ni buge na kwa bila na ugai bil ainu ko kuma ko da ne ta cu ina luma ni bi muhammadu na awa ega awa ga sa ki ne kiona ega awa na ki ta tuna da misalin salatul hadisi sai wa annabi sallallahu al ainu تستنزل الحالقة تستنزل الحالقة ba ta yana ne ga ainu na gaski yoyo umajin ya daga fatiyo ga alim sallallahu sallam bi ma'ana iza ko gata fatiyo zanen mai ne ba ta yi wani da takwai fatiyo wani na cuci ne fatiyo ya ci fati ba nun tano bere da da wuce ya asada wuce zanna ga ci ya fati tun da ya da kyacu hmm, ja nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga ga ganin yayi banza eh muke ta da min hadis na manzi ga hasan wa wanda min silsilan annabi sallallahu alaihi wasallam ga al ainu tudqilu ar-rajul al-qabra wal jamal al-qidra wani batun da ya wuce wani laza bage lokabari ima na wani wuza wani jamal alkidra ume na rakunye loduku rakun gino da lafi wuye da na zane jeje da na yi na rakun na gata ya ba na cuci zane zima muna gai da yawa wakon ga ciki a jikin a da daci bai koyi a da ba da wani gana a nabi gasar alisallam gan wani laza bage lokabari ume lara lu duku annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaibe min hadisina tajunan waga innal aina la tuliu bil rajul bi idnillahi ta'ala hatta yas'ada halikan thumma yataradda minhu eh yani da batar da yayin nan la tuliu bil rajul nga lamini nga cinza bagin na ne kana ya tuli wani man ziga ta ta'allako nga mini wun labbaci cine ya wujin nan eh bizi ne so kai hatta ya sada halika kaza nan nga gu fati gu sun ya taradda mini nga ciya fati ce wa ka ina ba da bebe bayani ya za ta ci da kuma ciya ya ko ba tinayi ne ya yi da na ciwo ya yi asa nga da gaza man ne za ɗan kwan egwu ihe jiji na achị ule enyi na egwu no mota na mwe dada na motu yo yo ko moto yo yo zane ibe bate de je no chu chu ule be yo ya na a gaga niki e bo na ne no diga ma na kalita bita no ku misali dan gurko bai ne ne mamaki shi ne faruwa na beye titi ya zane shi na man na kan ta na jini pinta ki bala bala da biyo na tuna ba yi gudu sai ba ba yadda shi na wani gaga ko ba ba kawai gama ti faruwa dan tun ti faruwa wo i to ga yi yo na tabbona wuce ke yi ci be gwan to kai abu ne da قال العين حق ويحضر بها الشيطان وحسن ابن آدم wale yadda da ne a nan daga gaske ne yau zanen mai lube na ugayen shaitan yau gan da asada ne ruge a nan da adama nan yana je na dawa nan abin ke bayanin ne zai ba ta willawo ga ainu da mu zane da ne ba kai da ahlus sunna wal jamaa imani ne ya ji da hadisi ne ji don wajibi yo a salafus salih aka ti imani ga ainu da mu hukunan ya kuyana to ki guyi ki ci ne ya ci masala ainu bo ga yi ci biyo ki ci biyo ki ci biyo idan hadisi na tajuna da ba mu salama ime annabi sallallahu alaihi wasallam a fi baiti ya jariyatan annabi belle gi zagin gociye zagi zagiyo katawu fi waje ha safatun annabi ciwu ne na yawa shirba irin da cani ne ko kana annabi ga istarku laha ejruku ya yi gin zagin na fa inna biya nazara ibana cicine ya jinnu

hadisi na dami sai imamu buhari wata tube daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bi ainil jan wa ainil ins فلما نزلت الموعظتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك ولا تسرد من شيء النسائي النبي صلى الله عليه وسلم واجب في تشبيه na kan waye kuye ainiye jin mutu ya zawa giji na ya musamman asan ya musaimi ne ya juji na lokaci na bacin <clears throat> mawuzata ne kula wa da bakin falaki da bakin nasi ya nabi sallallahu alaihi wasallam na annabi fi lawa su sura kuba ne wa taraka ma wa zalika a duk wanda sun da annabi da ya bane wato ya tsari wani a da wuce ji sauki wani ba su kula wani rabin falaki da rabin nasi wani kaki wuce kwanta ba ya yi zane da aini na kuje duwa gani su kin na rizal da sanin fai amfani da sura guba ne ne cira gusu sura guba ne cibiyo ya yi wata juga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi jilana asma ta fakar bin biyu ga ko ga ya jafar shi ede uzuri mai juru kuya ya annabi ga wagi sai Aisha na aisha na da salam ke bi ga annabi aisha annabi ga wagi kici da ya bi kalma ya shukwai so wai lawi muhimmanci ya su ayan su ko ili mine ya lagwa suna na gawa da guza dị na ƙurani ga yi gawa na jiyanar da zina amonu wa kanu yadda ko a ti ga yi kice su kome ega ne zane shi saga na be zane shi de ega a soke ga adiya ko kuma ga kyau ga a mai luti da yi gona wuce ga ni wa dama ke soko iya to be soko ma kawai ya tokin la ya ji an a ci ga mini yana zama yi ji yayi bayani ga ilagu yi sunan gaye ilagu yi sun warwe su kun yufiya bai yi tusa kwaji iga yi jaci uga ba su kuya da ya can su kun iga di sabla na bas ga na fila da sirrin ga wula da su mu ku ce ga ban ga ya wula ya wula barufu ala wa wa'allimaka ala wa'allimuka kalimati yanfauka Allahu bin ni ruwa karatu ga misalin ga gwasu wato amfani na

man jiga mine ne ga wasu ma kace muku ayi nan gai al-iksaru min sadaqa ido ne ci sadaka kem ne ga ga gai ji da bo da je waga a ji sadaka be gezi be dukiya da mu yo ina ga fa wani ji sadaka wa kan gwayen masiba didi a ci ga manzila misali bai ga mine yana kace muku ayi ne ga bai mi jo a de ne su kuje da bayanama ke shi kina kala shi gidan mu bamu gala foto ji ke kata wani eh joji bi a gani bi a ye ya yo ne je ti shaitan mi na ma ga lo mi wa ti wa to ma si ba ji ba ta na be mi na ko shi ga ci a ci ga mi ne na zaman gari ma ji ga lagu suna ni wa zo ba to an muhassina ile ki ta zikiri wani ji Allah ya ci a yi na bana zikirin ci ji man muslimin kwane yayin na yi gafin a ike zane ji dai yadda gina luwan ma luwa ya kuyi gaci a ci gaga mini yana zala na gan su kwaga wa mace ne wacce ake wanga ibe yadda da wuce to ke wanga gan su ne ga lamina wadda lambayan su kan don da yi wa wuce ne wuce ya wushawa ta mafi ne ganuwa asada gurbamu ebe ga musiba duniya za wuce ma kewa ga wake a gojoji nan a addu'a ba bana hadisi da ga addu'a ya ruddin bala a addu'a ba kewa ba addu'a ba nan mun ko ya mafari su malik <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ga marra shay'an fa a'jabahu wa kalli yau chaya wa shawa o ga ma sha Allah la quwwata illa billah wa ga ci ga lam yadurru ya wuce eguwa tsubiya kawo ga da yadda wa da ya wuce ci ne mu chaya wa shawa ga ma sha Allah la quwwata illa billah ta sai dai mun shiga hadisi na daga bayanin hadisi da yake yau amma ga babu ya fada ya gobe wa kana wa lutu dan biyina Allahu alam mine kana ga yi lagu sun ya tuwa na waga ke waga ga wai be je je be jinne ka bu mo ke kya waga ne kan don ne wuce mai ne ya shawa na ga susu mo fe ba duwa alkhairi wuce ga ga wa bi asada ya ji wa alkhairi jadana ga ne wuce gunyi ga wa ga ga mu addu'a na wa banon ga asada ta waya wai ma na kawo ga da ya je wa ruwa ya guye ya jije wannan tun ya ji wannan abin gai na alif sallallahu alaihi wasallam ajin gudun na hadisi da jiga ala barakta a gama ma'ana barakta yi ko gaba tabarakallahu wa asan khaliqin ne ji nufi galba tabriki tabarakallahu wa asan khaliqin allahumma barik fi eh, misali da mota yi shi wala gawo wa ya wa a kuma na yi sha ga babu rufu goma goma da mota nan kwani na to so ba da rufu goma eh ne ga ta tabbiji ko ga tabarakallahu wa asnul khaliqin allah mubarak fi idan ya addu'a da khairi ba na hasada <clears throat> ah, ga da domin wa da baya da wani gona wani a ya da ya zanen wa ko ga alkhairi ya balanta na wuce ba addu'a alkhairi a mai shiga النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإن استرسلتم wa annabi ga e yadda te na zamu ci je na gaskiya ne e maga tabo na ga ce kadara ci ga cuti ga cuka tina ko ga yi waye ɗaya jigin nan so yi mace da na cutukatina a ga ke mani ga ke ala na bai zurfi ganna a ga na bai zurfi ga kemi na kadara da daga ba su ko na ci ainihin wato kadara ga ne kadara su ko ga ba wuce yi so kadara su ya, kadara su ko ga wuce yi ma so ga ga ma ji faruwa ma a ga ma ji faruwa ba amma ga da ji faruwa wai zistun sintun wai ga da batain da da yayin wa magula to da kina za mu ci ne fine ne wai jikin wa tuna a ci daga wani anofu ya zanna mana da mun ci ga na da la yi nan aga daga anofu ya zanna faksi do da anofu ke funu funu ida bayani daga minimu wa tayi ma malikiyo babu ne da bai ga alwujuhu min al'aini babu ne ji bayani ya ga iza jalula ebo ya didani da ya guna ma ya wuce la tso zaza wuce mace ne fi mai nai na wala da wuce to a jalula wuce jina ya da bayani ya imam maliki ke bebe babu ga rufetu min al'aini abu ga hadisi mini babu ne zo ga hadisi musamman tun misali wani gobe daga bayan babu mu ne ga salu mu ne fina salu ga mu fe funu funu daga nan da ne ga hararu nan wa funu masuko wa alkin bayan wa wa alkin ba shi shi ba gindo ce amir bin rabi'a daga nan masalu ne wa ga funu da nan ni zan sasare ina mu ba gina ne ga amir bin rabi'a da nan fe ciwo waye gidan wune jarikin kin ba zai wani wa funu wani muke ciwo ne muce ga ma ra'aitu kan ra'aytu kal yau wala jild adra bila taba ne na sabili ne yi na ne ya wai ji mamaki ne sana ka bacin salo ni mala ne na ka bacin zabagiye na biyu kiwa gana ta kwace yin zage na yanci ki ba gida ke ba da yana mina da gushin ne ya a tafi ma'ana wani wadda wani yadda yi ke mina wani sayan sami yana wadda ne launar da gaban shawa nuko a sai ya gani ba ni e da ko su ni sa sa lo ya yi ku wani kina yana adon labari ba a nufin da lalisar ba ko ba ni salu don a furo da ba na wani furo na salu haji ba ce wani eh, finene annabi ga ki ji faro zai ji tuhuma ibn annabi bin da wannan zai ji tuhuma ala to adalla ya nuru yake ba go amma tuye be de de de annabi ga ya nuru ayo annabi rabi'a wanda ya gaya na daga alama ya tura a ha ya bada rikici ba zai ni ya ba gaya ba wo waye ji jira yo eh ala barakta kina wa ba albarka ya wa yawa caji wasa do caji we ga da yau eh da yau annabi ga innal ayna haqqun annabi ga da amiru eh da da gaskiyo yo kuma da da fatawadda na wata da alajiyo tsakanin rufe da jarula shi kenan ka yi ba ga ga alulan cikin zumayin zane ainu wani ga da ya cajin wanda biyu ta wani ba to da na biyu ga istiksa wa istiksintun faksilu babu ma yi ga wutu to yana ji faruwa na gan zane ga ibe da jiruci wuce na ye ya wa duni ko la yu no de to ga wa no wa ga ore gwa wa ga da ga gwa na da no ye la wu la wu na da gwa pa a wa gwa tsoyi ji bu gwa pa tsoyi na re kan ci wula bici guba buna wula ni ya yi zaro ede tutu ci ko ga ba buna umaru na fi bon galuganu wa yama a ta da gizo ruwan na gudana a ta da gizo mazanin da wuzirin na kinai na ci cira na a ta shafi kan lai ci ga bayanin da jirin muhimmanci ma a wata ba kin mutuwa a ga da ke sai ainihin ko ma wani ga annabi sallallahu alaihi ga yi ga afaru eh annabi ga afaru man yamutu min ummati ba'da qada'i la wa qadri bil ayn doku doku na ja tuna al'umman gona jannawa na watakila da yi ga ke na yake cike ici da bayani ya ci da na yi ta zane ji wuziri da zuci da ya mana je ya ce wani da mu a aina na, agwakwana abichina ani ye ya vona zan ya ma efe gwonwona da gizo ne da efe jepi eh? ta Allah alam ko wa lele ti ko sha so daidai wata watakila wa da miman amma Allah wa da bai gani na gazo a daga ala ja juzu watakila mun ga ga fedo watakila ma ma yawa da wa fa ga dauna Allah wa da so e bogo a ga yadda na wuce na jaci Amir bin Rabi'a mu jaci a ci yanu ke saluna na da ko salu fe kuta salu hadin sauki da ko zuni so mini suna ne bi mu dubu don ita ganna ita ye maka bi dabe na ya ji amfani bi na ija amfani bi oyi amfani bi gaga da ìtì kan ci gan guna ya gwaga ci bayi na annabi su gaga ayin ji tabbata annabi yakubu ayin ji tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi mu tabbata ebo da daga wata kila shari'a annabi yakubu yuyi ma shari'a ni gayo e ba fuska ya ainihin nan shari'a ku so abuji tabbata sai ku koyi da dalilin ga gomi ga ja cana ga malla mun ci ko a shek shekiti da cinula hadisin da bin zo nan bayani ga fa'adil qissa ittasalun na ndị na ji faruwa yi gwata min na wuce tabbata ya wuce shakkan don da ga hukuwar aini da aini ya ji faruwa aini ya ji faruwa ya zai dabai da yadda ce a da ce ne da ga wasu ne da ya shawo ya wuce an mafiya asa da za a wuce ma hannuwa ya ga ruku da juwe ga kula kula wa ta yin na ni da juwe e ko asar da na duda na uzuri ga sai ba ni eh, kawai dabba wai ko da ni da yi ne da ciwo ne bishiyoyi ko bishiyoyi da ayan tuba da ni nan jiyoyi ko nan jiyoyi ayan tuba da ni nan ko ayan tuba da ni ibu ye da nan jano waka da duk ke ba da na ga e wuziro da to ba so ko ila sun yi so ina e na bila ya ci gana aji <coughs> minar wa da cewa a ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaganin misali da muka be amur bin rabi'u ga Allah ka barta wa bire Allah ka bar ta wajen Allah ka bar wa galaman ziga kemino bebe Allah barakta yana a cigar wa da bayan Allah ka barta kema ya ji wuce jina wani be da tena, wa ga yin dole ya wuce ma ya washawa ibuwa e sada da lo ma wa faɗi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wani wuce su kago ba duwa Allah akbar no ji ku ta dana ga ba su ku ga fi baka so wani ko idan Allah barata, idan Allah kabarta bata hadisu ya tazo to la ka yo yan babu <clears throat> ah, a wannan bai ci ya tare maka <clears throat> a ga na bauchi nan fon abe ke wuna je bata ainu ce la cho da na? be izini so ko yana muge la go cho da ji be izini so ko mu cho na fesa la fesa tina ko la wa su kai da na go la go su da na hu kyo ga le fi de ta tubo yo to na da ta so ko na so e bogo <clears throat> eh na man jiga zan don na eh maji zane na gucu ga shi nan alawa kadan kurkuku ne ya wato dokanin ala ya ci gici mulki gici na ala zanna kadan kurkuku a gano ba zaife da ya luma tuku ba na ga wọ́n tálàkù yóò ní sọ́mùgá tí a ya lóde gáwọn ìdàbí lájìmìjà ya yá ya yóò ní tọ̀ hukumu lákàrá wọn ya ẹnà wà ya ìyá lákàrá wọn ci yàwó ìdẹ́wà òde to wọ́n tó ya ya yẹ ya ya gínà ya yà igi ẹgbẹ́ ya shawshan kiti ga ada amrun mujma'u alayhi min ahli sunna wa salaf al umma lamarin na misali sunna wal jama'a wa gutubo ga aci goyo aga sai na umar bin khattab radiyallahu anhu udarayo na uga le zai ba bate kuturu wa zo kana yoga da mu da chola ni mo zigin ga na na chomu ke panga kuturu sai gogo na na ga ya ka daga haɓe ke anu zane sala muga ga ga ko zan zagi lu masa kuci na muga no masallaci da ji ma da yi ma e bo e tsona wa ja da mu anu to da na Allah ku to da wata kila wala da kirayi na suko wala da na kana a ga to na ji faruwa ne za ne ga da da ne na wa da an ci ci ne wa da an ne bata wata tí ó gbóó wọ́n dà tí a dábà ní fi gan ní dábà tí a dábà ìtì yíyí náà ńgbà àgbègbè lágbàtú wò máa mú kùtù gẹ́gẹ́ lágbàtú wò wò lágbàtú wò bàtà alẹ́ fi ta tí ó gbó wọ́n á yẹ ẹ̀sìn wó wùlájí ìwúyà abèké zàlẹ́jì wọ́n zàánà gàgàgà àkùrìjì náà aga ga jankuri ma lawa waga wani lamari na wuce gaza so kabo pata de da ci yi ji aji yayuwa na yi ga aji ya ci taci ne wayi bin ji ya ci so wuce daga bebe ya ci a ci ga ya tuwo tuwo ga koyi yawa da wuce ne a corporate ba na jago wani na hannu

kuma mai da mai zaman lafiya cewa ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كانوا يغني ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم الله تبارك وتعالى قال لك كنا إجيا نبي يعقوب نجد أبوبيني أجا قد مسروا من حيث أمرهم أبوهم bana ma ba ba ja furu ga da ga da ga da ga da bi ma'ana ada ya ban ni ga da ka ka ya lokacin ya ba ka ka ga da ga da ci ba masa ba na a ci ji zo na wani wuce alama ga in shi ba in shi mun ja tu ba yana ko ba ne ga cure ki sai gine gine iza zaru ne khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a boji handoci yi boji yin fasiki yi boji handoci yi boji yin mumini ji a ne babu ba ni boji yin imani a kawo ebo ne man caji foro amma ni foro man ca ba to ne da bayan man caji ba to yo na kan ya jan a na biyu su fulada da ce da gogo na ko yin boji ga ba yau amma ga mana zuya yamanci وجاءوا أباه من شاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا زغورا سوغا منا wani abuji sokwai sokwai ku ce ba da wangi mini wangi na jina wa ne kan yi karatu na annabi yusuf ya la e wace hafi ji ko ya riga da allahu idan kana bu ila alim la allahu e na wala na e giwa rama no da boji wani gayo na ma da ne wannan ya gane ka ji no ana shi so a da wani ji gaya a boji boji ji ji to na na wa abu ba no boji wani an to yawanci ko da mine ne lafi da ciki kenan da ciki wani ne foro ba wa galle zaye ce kamanci gudun tun gama ko na gaba wani ya kyau ko kuma wai ne ga matsayin nan wani nan wa goba neman ciwo da aka daga wani na ga mutu na cin kalaban zuwa amma yi mina lati horo ya manci a bane su kuka maka ne ya nomi nan za a bi shai adenu da wayawo ya kada su kuna illa haji ta fi nafsi yakuba kaza bukata na gaggaya gbaya na biya kuma wani da mu dajewo bukatan haji biyawa bọ́nà wọn wá lè gbèsè gáàgá da ẹ̀fà ní gàdá bẹ́ẹ̀ ní ọmọ bùkátù ní ọ̀nà ewé kí ìbòmọ́ èso dé yẹ́ zàdìdì yá ó tì mọ́ wọn á tó gbóyè yẹ̀ ó tì agàdá ẹ̀fà níbo abẹ̀lẹ̀tẹ̀ ní zàdìdì yá kí alẹ́ bẹ́ẹ̀ gáàgá yín adébà alápàtọ́ à sọ́kọ́dá ẹnà máa níbi àkúbù já wọn gáyà wọn máa kí wọ́n ìnáwó lẹ́lẹ́ lẹ́fọ́ so gojinu ji na ci su suna ainu ya yi ji dana wuye yana da ta fife na? so kwa annabi ya kubu tara da ilimi na ci gama maki annaba ji ba ta ci gaji a ilimin da yau so kwa to tara da ilimi daga hukumu so kwa ne so kwa gani ma allanna ilimi su mai so so kwa lawo? Eh. ba zane zawani ko karatu ne zane so ko karatu cogalla karatu nuwa ni annabi su kuma walakin aksara nasu la ya'lamu amma sai ku zo ku zawa ni ji hadda ayan na iga culai daga nan kan ji tona annabi aku da daga ga ma wuni wa ma wuni an kulli da layi mai shehi ne a to bayan da ciwo yayaya a ki su kuka kabayina

banda ci ga azani ma ha ina ga ni fatima ya bu na bana wani mu mu biye mu sallallahu alaihi wasallam amma bana annabi ya butu fatina annabi ga salini min mali ma shiti nan guna ki min Allah shi'a fatima ndo ga wa da bi dukiya na gimi ga mi ga da layo amma ya da baje ibada min kan bayan azaba su kuwa wawa kawai layar da ba mu so kwa dan hukuna yanki wunan layar mai shi so zane shi ya ba shi na ba shi ga yi mimma na appe mimma shi Allah ya lagar ba a caji zagu yi co yace ina ne ga ga gayya ta mimman ji mimman ji da darja an na ba shi an na ba annaba to ja ga ya shi ga ga yikkan gwai mace yayi wa so ga ce ga baba ne manne shi ga mai na ko agwai yaki na wuga bi liman wa mi gamba liman wa mi yaki ka tuye mi gamba liman ya to wani ce ina da baki ya mu ba liman ya to agwai tawo na hukun ya ki mun lai so nan ko da mu, so kwalu ba ya mun tama so kuma ni ba da ni ta na tuma Tchau, hmm. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف lokacin ya gina ba gadon bana na biyu su fudana a gadon ta a gobe ni na yana da biyu awa ilayya akha waye biyu gote ba bi ma'ana waye juna ke be yin na nan gajara yin da wa ke bi wani da da nan da shi ma'ana awa da wani awa eh awa ilayya akha wale ka ci fili muta'addi boy gama la akha wa ta da mafudi biyu waye biyu gote ba ga da fa da sha'aba bi mi ni so ga ye biyu ni su fuga da na inni ana kuka ni ga yin juwa na gabe wani ga gane wani yana fala tabta izganye ga wani ma kanu ya malu ne yace ne ya gi guwa na kele ya ji bai ga ba na ji nan ni bai yana ganye ga mu ta alega ah so ko ga mu ci ne ko mai bi ko ga kuta guni in do mai bi gi ko ga ko kuta kata musugin na zuwa jikin a fi gaya na eh nuna fi ga na na nuni na nuni a lagos lamarin na ji faruwa ya yi annabi su ko annabi ya ku so kuka ba ga ilacin koyi ma eh abuna lamarin su ko wai ga yin dubu ko kin ga gabo làwọn lè gé àwọn ẹgbẹ́ ìgbẹ̀gbẹ́ ní ti ìdè wọn ní ìyàsú débù ní ìdílé àti sọ̀kọ́ fún tó kúrẹ̀ ìgbàlá lọ. tọ́ adékùnrin bí ìgbẹ́ ní òdòdó ìlú kéjì. ẹgbẹ̀gbẹ́ ní wáyé ìyàsú ní gbogbo ìwọ̀n ìtúpa ìlú ẹ̀kùnkùpa làwọn ti gbígbà. ga sauda kimanin saudatu kimanin shayudatu suna guba na lawan gidan kimanawa kuma da rutu suna guba na wani da rutu saudatu ko da rutu shayudatu irin jifanta da biyu da wani ya ta ce wa bincike na yanzu na nan yan faru sunnin saudatu sun yi na sabiya shi a yi lokaci a nabi muhammadu ne a da sallam annabi mutu tabbata wuce ba da wa da ma'ana dikite annabi wuce in ji sawaya wani zagi ne ziyar saudatu na saudatu na gobin tu harita saudatu na gobin tu abin ubaishi saudatu na gobin na nisaba alhafizu na ajari sun mumina a nisaba fi ta nisi sa'aba na a yi na saudatu kurashiya na ta saudatu dabbabe umul muminin na yi mumini shi ne a na muhammad wato sulafisa da bai ga saudatu bintu zama abu kais so na yi ya an kare ta ci gasun ne saudatu teju ne zayuna to amma ba bayanin ruwa wai tiya aha ma'ana wani sukun ko da yake kin ne la misali ne da ni sauka saudatu lokaci a nufi na ake da ni to ta bi shi mini zabi ga sauka tu na ke misali saudatu egi eyin miya abu fai ta bi yi ne ma sauka tu. amma ki ma na tu? a ibn grade wani bai da militafi wani mai ga alishti kakuna ga kalmar tu. مشتق من قولهم أرض سودة وقبل العربي تشوشا الله كان ما يسودة نلا دقا إذا مسنا أتلا أربع جاجا أغا أغا أرض سودة كنا سودة يوم kin kici balarabi zai ga saudatu idza kanat sauda fi safi jabal abe kikin ga bi cici uci shuku gwa ko ainihin kin shuku uci je shi fatiyo, to ke wuce ga balarabi aji ga sauda so sunna wuce a ce luya ga an a ce ga saudatu e ga irin nan ga da nan ga mawaci ko a sahibi alkafi min littafi kuma ne ga almuhitu fi luga na e ga irin na ga mutu ga ga ardun sauda e dirzi bi ardun sauda fi safin jabal so ale ga sunne saudatu da alaka gani bi ma'anan shi zukoko agayiza ga asuwadu nubya nubya wake mai na fazikola na agayi ga asuwadu ga ga gani na yi yau an ja ko kuma ta tasgira ga suwaidu biya so ne da ga ya tiya sau da tona gano daga na sukun iza da gino watu to eh ne ga mafiya Allahu alam su kufa bai bani ga cin bicina to ne dai zai ni ga ile ga a ga waye shahida ga mai ummu baraka al-ansariya min sunna ga yi ne shahida zana man jilala ka bi shahida amma ya da ko ga yi sumayya bintu hubat na ko jari wani na ga ya ga wani shahida fil islam ga ya farko ya zagi na kai wani da musulunci wani so waga ga waga tugo sun da ma da shahida da sun da shahida ne gobiya watakila wa bawo da wuce su na latu ne da wani ji shara ya sumayya eh, ya daga sumayya wa wani yona wa ya sako wani lakabin shahida hukuma <clears throat> ga shahida ni tun yi umu waraka mujina cinin gawa ya kwan a ce ne shahida ne ubiya jokin ne sai da na diga gan ubai ga gan annabi yusuf alayhi salam ila hadisi mai cikin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ji bayani gan annabi yusuf ya san mai tacin annabi salam fe ja anabi su fe na wanga su ko cuda gani ke gaki ne gi gato ana mai wani ba abe ke anabi su buga ku ga fe gi na muke anabi muhammadu ku ba ne ce ga anabi su bi ga na anabi muhammadu da imam wani yake imam buɗe ne ya so in ganin ci tuwa annabi muhammadu kuna amma annabi muhammadu nisa so ku bi salatu ya annabi muhammadu so gurgudu ya gina su ah, ya yayu wani nan ne na gawa a iboro dai da ke na gabe yin gwade yale anamadu wani wani wula kurujin a dinga da caji daidai na baadaye ni sokoyo sokoba itinongawamo yedajimi yejongawamo sokoyejongawamo sokoyejongawamo yetunaibowa osobamo ogamuwo ogamano ogamuyitifatsago afengayiyo yayafiyo soko nanto neigagagaabo iye Ɗa magana da muhimmi, ɗauke da marayu mai na'ar ake buƙaci